له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد shi kaɗai yake da mulkin abin da yake sama da abin da yake ƙasa kuma haƙiƙa Allah shi ne mawadaci wanda baya buƙatar kowa daga cikin halittarsa abin godewa a kowane hali